الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتشافو غباتكم yana caguce 2015 kalendar الميلادية na katun shi babe guni da katun littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala idza adama alayhi wajaba lahu ma ila alayhi kaida shi ba gune ce idza adama alayhi adda ta ci zaune zaga jina wajaba lahu ma ila alayhi ga ji wajibi na ga la zaunce na ga jin alkawali ga a sheikh abdurrahman bin nasir sadi ga wa haza, shamilu lil amali wala awadi na wagwa na maki kwa ku kaladan ya tunji gangani bi ina e ga ga ga yin gagba ne fal ajiru ala amalin da na ga bilo to kazamina daga kotuno shi bida na yo waga fashi wacce halayen successively 50,000 na jin alkawar din gari tabbatarwa yau kuyo a hmm. eh, will buy rowan nan mami daga lajin dalozu ga naira dari yawai ngaji yana ko waga ji shi kenan tubani ya fi wuta ta guna daga ya fi wuta ta yi lafi wutuwa yi ya alikawa lati waga da wace ba tuya mi wace tun loga dan lokaci na nan kemina ijin alikawa lina fondoro waga jan ta yami ayo dubu biyu dubu biyu na gaya wani dole a dama alaihi ina ta ce wa boye wolotu ko fa mota ko waje kaza na waje hani waje ba lahu ma jila alaihi wajibi ala la ya waye na ganga ya waye kwamfi iya ya wuce na waje na. wal muja'il alaihi ade ne ga al'ujira nan kya al'ujira to in yamma kwaya ji ko ji gani ako sannan ga lakata wuya ni eya ni na ya nyawo gbata yi 50,000 yi ya ni ni ga zago wagajo fe bufo ya yi ni ni zuguba guba ma kondoro etandoro mai ayo dubu goma wani na gwajitu gogitu ko ji gane ko ni dai kaya fi abu na gaji wufa daga abu da gare gareja mai wufa da gare gareja ya ayo dari biyu na kiyo al'ujira amma kaku ne daga bai aljiyola ke wuce sai yi nan wuce ga wade specific is a da jiki ne wace agreement jin duniya wajen a gangan zane ga mide de buloku jina made siminti jina zane ga kara ne ya tuya mi wuci ga to gumina yi dubu goma zando ne ga be zuyi wuce a na dubu goma wuce a tabbatar wayo kuyo ko zane de ga gajin na wuka tuwaruwa kuranu ku fiti wani zamucin emi kaza ne, mutu shef kaza ga yi wuga a da zana da jin wala bagin na wanci gujina na zamucin waje suke kaku yayin nani yi na gaya kiyo a ja'alatu iza amila zalika al'amal abda ke zagaya tuncin lona wa kammalahu umuji gumina istahaqqa ujra e wana gaga yuye tuncin lona waji cancanta na gadin gona wa ju'lil musamma gani be wana a gan a gayu fayin lam ya kumbi ma alayhim lam ta yi ku fi jahalati shay'an in ta ci wa ci gunji na ka a wa biyan doro ya jahalatu ki wa jinufiyo ni agan to ci mi na yanin zane ga lebiya mina yu na ramsin ne za ci be gan ago naira ramsin bi mi mun mallale to ci biya mi ni ga dun gwabwa za wancin mada yi suke kako yin naira mutum wucin ko ya ji gane wu ta li'annar ja'alata akudun ja'izun ebuna ja'alatu agreement yana ja'izi musulunci wani wakad ji ila ji liman ya kuma lawa da al'amal noli allah ya gagban lati ya zane ga tunshi gumi nan ni ga kara na tuya ni da karshe nan kaya tun shi nan wule gutu da karshe wancin tuba ka zai umarni yayin duwa majiwa ya yi wa zan Wani waga ga haji ke mina ga da na kom wa mu ga haji gumi su ga dango famata lam yukmil lam yafta ku a kaga wa maji gumi wanda ya sai ka dorowa ne ji wa lore ammal ijara amma ijara sukun ya goza a lotun yaza ko fa'in taraka baƙiyata al'amali gari uzurin etunake da kawaga lugwa uzurin doro madanwa saka zalika lam yasta hi ku shan zannan wajin su ka kuyan dorowa na ga wagan lotun ya ni tun daga ya cin gutu ta da cin gutu mm. ko mm. buloku jina siminti jina amanu otobi wa mofiolotun wade chatun ogan da su agreement ma daga fi wuta telefin ki efin gusun ayin wade lotu ga da e su efin wuta di egun wa fi waga wa lotun biya nga ba mi ga mi ala naira ni awa ebe ni agreement ti dauna ko laji ganewa amma yiga agreement ji moto le tun ami daga efungu to te lo fungu tun e yi, ka tu pa ta jina eh meji o tun fungu ta gan jina sukun simin ti azo wele ne jile le won ka na da last minute o ro e fungu tun agun wuce lotun daga fungu ce na fungu tun ayi mi ya ga gan wulawa gubu jiyan na tulo tukan kan gabe na ayi ya bana wani laifin wọn ko ko ji gane wu au ma ya agreement ji ko ya lotu ka zai ayi tu bayani daga ya fungu tun ayi lo wabo da ya fungu tete lo ya fungu tun ayi yigu ya ci gagan ngoto unde lo tun efun guni de egun gba ko fe chuyin tan ko wa gbin ebo ni wa bo ni lo le ujiji ganga yi na uzuri di en so ko wa le ga gorogo to bo mi ya u gumi agorogo do tunu lo ani na nga yo dungo ebo no uji be jiganga ngan ya jan ko ji gane wa gane ganin to wa daidai ne bai ne wa kazalika hatin ga law talafatil ainil mujira al muayyana wale babu na alimamu sa'adi rahimahullahu ta'ala in gaga ya ya gagba na gaya zana ga gwagun lotun kwaci waya nan ko ko zanen gama da ji kwado gonin ko to jiole na laya zane ga lotunan amma man ga babu cin asaliyan ba ijara tuge musulunci kashin wujaya ebe na mai suke wuce ga ga ɓata ga tu wajen agwa zagalo tuyami wa magalwe wo dana na su agen yi musulunci man doro da cin libaci gandu ba sai zane ga alasun mu nan ga mala al-imam al-qurtubi mu ga ba na sakon latin ga qalat ma ya abati sta'jiruhu ɗagin zagi guba mini gin na ne musa gube yankin yan madiya na na a riga baba ga ya yi ita da baba mi laza na gulo tun yawai al-imam al-qurtubi ga dalilun ala an al-ijarata kanat indahum mashru'a ma'luma na lawu ko hmm. na lawu kedi a gaga a lotun ya za wa magatun na zo ya wo danana ko ya gagbo danana na shari'a bu wancan Allah ga na da musu na gen wa kazalika kanat fi kulli millatin amu ya dinin don da bo wa ya min darurati al khaliqa jijiye na to da mini darura bo ya lita bo wa be katu na litafi wa be takade be facebook yo ma ba to ma di bukata ni. wunne mamma emilie na wunne mamma ba tu na mamma gogagba zan ci mamma gogagba zane mamma gogagba gan ci na sukun umma pompu ta ci gogani mbwa zan ci mai ga pompu jin kashi zane mamma ba tu na umma mato plaster ji na sukun umma silingan me zingi jan zan ci mamma sojin zana masu wọn yi ganin da silin jina umma fangani da wayar tí mọ sanuwa cimon cojin dana mawayarin da sauransu jina wani mafiyanci da zanen ci mafiyanci jin dana na masimin ci jiganci na suku umar tayas da zanen ci ji tayasu da na mapop ma masili da nuna hankali a wanke mato pop da zanen ci mapop jin zanen ci mai ji na kpata na umar wunda jan ma makwakwajan zanen ci ma mawunda jan a ne gan darura tu hayati ya bane ga don mi dai bukata zane ti zan zan doci mai dai bukata waye ci ndo cu wa maslahatul khalt bayna an-nas na mawdamin amfani na fa ya shin ke banin khilafan lil asam na le gana al asam mu gana ba haisu kana an sima iha asom ebo na asom wa na tupa wa ce tupa un le ganan ya an galus daga ga irin wucin ya limam al-qurtubi wa le ga daga babon ka'idayan iza addama alaihi wajaba lahu ma ju'ila alaihi ina ta ci zauna da kyau gaji ne ne ina yi wa ina ina jimal ko da su gaji kyau a ga layawe kyau wa gan goyo ba wannan sai da katun etwani waga katun gwamnati ga wayo dubu talatin da biyar ko dubu arba'in wa maga wukatun make sure daga ya fi gutawa daga fi ɓata wa da makanta ba ni sai fi guba maga agun wa ɗago wa cillo makanta sai fi ko fongo ci wato mu mullo makanta ba buzurin dundo wale ga gwamnati ga da gunga wo baki gwamnati da lafiya wa maga yi wajen ya cin gawa mullo tuke mini goyi wolu na su wale ga ramu haka da yawo buwani da wani ebo ne na yi wajibi ta ce wa wani wajen a dawo ke mini ya jaliko alfagana ka'idan nan wani dazan da ya e ci ke mina shekul islami ibn taimiyya wai gan ga yin al'amal allazi ya kusa da bi ilmal salasata anwa etu ne zai lonce jiga to nga lo ebo wuje wannan wa ga yiri wuta ahadu ha ni ni mini ubu an yakuna al'amal maqsudan ma'luman maqduran ala taslimihi fa hadhihi al-ijaratu al-lazima etu ulu fiye ne de kangina ena ɗena ina yaji nan gawali na ga alijaratu ko ji gani ako no gwaya gudiya ni no gwaya laji fundura fi belagi ne la da makanta fi la la shi ka kuna ga saji makanta wani lo waya ji kaza min gole a da ke dik gole yen lokaci zama wacho lokaci kaza ka zawa kaza wajo e zawa wajan e na ga kiliya nin gole zanna mu diga le tun na le na ji alkol na ai tabbatar alai walayu kaga amalla su zalunci da bi ko ye ba ci an yakuna al'amalu maksudan lakinan majulun au garar eyan to e kpaga a lotun gani amma jalici yan doci dabo na aso wane wago lotun ko au ma egun dabo fazil jalawa ya akudun jahilun laisa bi lazimin fai za kala marar da abdi al'abid falawu mi'a wujimi na yanin zanaga ujiyan wanda ya yami na miya la shi tun shi tun kwaye dinari shi tun kwaye zinari ya shi tun kwaye rakumu shi tun kwaye doci fakadi ya kadiru a larar da wakadi la ya kadiru mun ji wala wa diwa wa wunje waga diwa wama wakadi ya rudu hu min makanin karibi wakadi ya rudu min makanin bayi ko? Ko Ojiyu biyo da na tabanin majiyo da na lubanin fali ya zalamta kun lazima lakin ya ja'iza a rato halirin nan waje lazimi amma ja'izu fa'in amila hadal amri ta aka ja'al wa illa fala ada ke ga tun na lona sukun yana ajin alkawar na gaya ga wa majuda sugun babu gani yana wa gunga wani min na na zana ga wude shi na miya yi 100,000 naira misali eh? Kunji hankali a wọ́n wá bàzá wọ́n dázàn alìbẹ̀ lagos ìwọ̀n mẹ́lìwíà wọ́n wẹ́ lọ lagos beto mota yìí nga dubu ashirin da biyar zan da ci mace ki ufe tuza ku fubo ufe libanu gune ufe lushi zan ci ka dubu daya zan na ga dubu dari ude go e ebe ni wa je labi wannan madazan lwa to ina su ka de na waya le na ebe ne e shirati na ga na de na so fulfili na eh no nga nga wuji so da wuji so da wannan wa ko ya ji gane wani ya gabe nan mm. ta a ah, waya juz an yakuna julu fiya idza hasala bil amal juz an shawa majulan jahalatan la la tamna'u taslim fa gulu ya ta ce fa'aza malayak su dubi al'amal ga ewa e gan ya e zulo tumuwa balil maksudu almal ya e ne kpabu je tuba ne ewu wawal wawa almudaraba fa'in rabba almalai salahu qasdun fi nafsi amalil amili zanen wannan wuce wa don lotun gawa waza yi iladewo ko mu ci gauto waje daidai wace ce wafe cewa harbe lagos ya bugo ni ga yawon laya wasu da cewa ya ni ko amma ile ne ga ibe na ni ya fe gan wuji zanen lawaya wadana ko wuji wa lawan wai wa za yi ele di hutu ya mai gale ko ɗan zana aga gwagun lotu ya zanen ngaji cancanta yin yana jun alikawali ga ga yi na abikin ga ya tuncin lona wujji ga ya bana alikawali jina tuwa ji nufi min ga ga waga muhammadu wakil ne ga wajen amina adake mota na mi shigi kotuno na ogu labiya mi wadda ga kotuno shi bi dana mi ayo dubu hamsin ko mi ayo dubu dari wujji ga ya bana ya agreement na jihani na ga dubu dari ga cancanta wa yani wọ̀dọ̀ láwọn lọ́ṣọ́ bí owó ńgá àlẹ́ owó lẹ́ tẹ̀kín tàwẹ̀ kúrò wọ́n ṣí mi na yana zanagin wulashi na miyayu jiyanu cula da yami na miyayu wa kai ga gagabe wai cuka ba to ga agreement ga da to eri ta to ya ni jingo kaga wala de wushi lalashi wushi wushi na miga da hande lalashi ya wannan na jiwa kawai da wala ce cinta ga waga wa kuyo hmm. zane ga dan kwakwai ka ta buya ni nan miyayu dubu biyu nawa ji gane ko hmm. so ga dan biye zo ke mina yi gane kan gawa jikiyo dubu biyu ta gina wayo ebo na wala da o mago owo maga de ni aje no ncha lawo gun wo ga mi lawon lambia kuyo mm. ya de wa gun gun ba bo no ga ga kiyo i ga ji do ja mana mu ina mo ga ji zali ko le tiye to no ga tun ci layu layu kuyo ko mm. wato na mo lo tuna kanu ji ste ka kuye wuce mi wuce na wa de kiyo waga ya tuni cilibezu kemi nan ya ji alikawali a cimawa nan salibani oluba kafinta waga saya ni yiri kazan eje yiri kazan mamiyewo ga waki waga waki ga 80,000 wato yayin da na 50,000 dana waga jin zoke mina mi gane fana mi ga abin kusa mi mai jikiyo eh, eh? na na ta ci na kina wa biya we wa biya sa ku ji na su guje je iri na waga gungulu da wani ngula da wa je na ge ku de wancan la da mu nga ba wa ga ta ci na kina mi ya ma ke gonna lawa mi ani ko la ji ganewa hmm nga gama jiki an eh no a'a ene eh, alkoli na gada ni e eh, ka za zawa jiya mi a kawo ma jiya mai ne mi a jina mi a jiya no nga ba mi jẹ mi ka tun ye pa ngwe bọ ni o jẹ ne jiya alkoli na nona hmm. ko laji ganewa hmm. adegin zagi je ba guba hmm. eh? wa gan zakan zan tsowewo ade pa wani sun zango ta da ladiya wayo wade yi kunu wa gaila sadai kimiyya mu musulo miya wani kan wariya mhm. to ibn kudama ga wa in kana al-aqdu ala amalin fi zimma idza yaga jali kawli je ce miya kazan ya kwayya ji kazan gwaji yana ko lam tastaqirrul ujratu illa bi istifa'il amal yana la waye tiye tunci wani walaji tabbatarwa sau ga kijin so ga tunci lo liyano akudun alama fi zimmati ebo na alikolu yo na dai ya lani yawa ya ji nan ga malajan ki alami wa wacin yau ga na yawai hmm. sha Allah sai ya katu ya bani gani Allah a su kwala duya ba ne ga ci bitin da su ko fabi su ba ni kallama biya amdika shahadu an la ilaha illa an ta astaghfiruka wa atubu ilaika